sannan ya zai ci kanshi da faɗin Allah da Allah ya ce wa Allah da qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yudinuna din haqq qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yudinuna din haqq min alladhina qutilu wa la yu'adhimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يؤمنون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم ساجدون الله سبحانه وتعالى ne akwai mutanen da yake a cikin saboda hatta asalin addinin da mun san daga sun yi sun bar ainihin wato addini da haka kafin idan ka ja wannan sanar la ikraha fi din sai ka dawo kuma sai ka dauki kafirul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yu'minuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدين الدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون wannan kenan sannan maganar da ya faɗa ya ce imamu bukari idan zai sa zai cikin hadisan da ya rawaito sai ya kafe shi ya yi kaza wannan magana da kake cikin waɗanda ya saka a bukari ne yake bin waɗannan ƙa'idar. amma waɗanda bai saka a bukari ba bai bi wannan ƙa'idar ba sannan samun hadisai ina waɗannan su tabbata a tabbatar da su waɗannan ba su tabbata ba ai yana daga cikin abin da Allah ya ɗauki alƙawari na tsara addini yanzu misali da na bayar ba ga kwanan nan ba wani ya zo ya karanta sura yace suran suranta suratu dafud da kira'a da tilawa da amma inda ana iya barkan ku a gane wannan magana ta Allah ce wannan ba ta Allah ba ce wannan magana ta Allah ce wannan ba ta Allah ba ce a yabi ne to wannan ya duru zai cutar da maganar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yi ta ainihin ku asali wannan shine sannan idan an ba mu dama malam faru malam a kwa maganar da shi maganar da shi dan uwa malam yayi a baya akan sani ai ba na kona cewa qur'ani bai ambaci kalmar tsari ba ne qur'ani ya ambaci kalaman tsari a cikin qur'ani da ma'ana wajen takwas shi ta shi annabin ai Allah ya kan ce masa sai ya wallahi gida ilaha wa su ce ma dan da sai muku mamu dawa wai ko ka ku ya ji nabi sannan Allah ya ce sai sarki ita ai da ya faɗa. ya ce illa san suru da fagar na sai da wallahi aka rubuta nabi na kafaro sai ne ne duk da ma ka yarda da ya fure da sahibi da ittifaqin malaman duniya abin da ake yi da sahibi ne anan shi Abubakar babu ayat da kuma ta kira sunan Abubakar hadisi ne zai zo da magana Abubakar su kuma in dai hadisi ne zai zo da magana Abubakar da su kira magana Abubakar ne ba sannan akan ce as-sahibu as da ma'anan a a kamar yadda Allah ya ce wa sannan kasance a sa'ibu da ma'anar alfahari Allah ya ce bani gusta ma wasu wa abdi Allah ya kula lahu wa lam takul lahu sa'iba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim sannan akan ce sa'ibu da ma'anar ainihin wato wanda yake zaune a guri Allah ya ce wallazina kafaru والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن أصحاب النار هم فيها خالدون sannan akan ce fa'a da wa'annan ma'anan da ma'anan alƙawun نعم الا ان كان طيب. فنن باوا ما انا في مساء الصائب الله يكي بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ما شاء الله فنن وين إيه، إيه. كنت يتعلم الصائب الله يكي وانا اصحاب اما ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه Eh, time insha Allah na san mun samu more opportunity mun zo da ku for round 2 wannan debate do akwai so much more da Sheikh na gan kana sun ka sa Sheikh Yahya kuma yana da so much more da shi kuma yake sun sa sauran muna 11 minutes mun wrap up amma bayan Allah guda biyu ga sun sake dawowa kan Kibla FM for round 2 domin wannan debate yanzu aka suma za mu kan phone line na mu doki another caller salamu alaikum caller Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha ah, Allah, sunanka kuma daga naki kira. Eh, ina kira sunana Ibrahim ina kira daga kasan Japan ne. Brother Ibrahim daga Japan. To bismillah ana sauraron kakan Kibla FM. To ina gaida maluma biyu da ke kan wannan ah, FM na station ke ba mu karatu Allah taimaka musu sannan na gaida kai Mr. Fuad to ina da tambaya zuwa gare su malumman biyun duka ina da tambaya zuwa gare su eh ina so farko in tambaye a malam a masu malam Yahya masu suka ne ina so bashi tambaya biyu a farkon tambayan da nake so yi mishi ne ina gan cikin addinin musulunci ana ce kala Allahu kala rasulini ko annabi Allah ya ce annabi ya ce ya ce muna Eh, wa in tanazatu fi shay ce farduhu ila wa rasul sai sa wannan wuri wani bayani zai muna farduhu ila Allah wa rasulina a koma wurin Allah da manzon sanna mai sa Allah yayi wannan magana tambaya na zuwa gare shi kenan na farko sannan na biyu ya ya shi ya san sunakin eh, manzon Allah iyalan manzon Allah da mata takin shi ya yi san sunakin su in akwai su cikin Qur'ani ya bamu shi sannan tambaya na da ke zuwa wurin malam asadu sunna shine uh, malam asadu sunna akwai wani hadisi hadisin nan da ya zo ina mini uh, buhari ya rawaito wannan hadisi yana mini yana cikin eh, eh abin ga ibn abbas daga bakin ibn abbas na amma daga buhari ne kamar volume 9 ne da yake wa akwai lokaci da manzon allah ke kwance a raina ga allah to manzon allah ya ce wai a kawo mishi habu zai zana musu wasiƙa wai sai Umar ya ce musu eh, hasbuna kitabun laha wai littafin Allah ya ishe mu to ya ce littafin Allah ya ishe mu kuma to mun zo kuma mun ga hadisai da dama da yake har Umar da kan shi ma an ji hadisi daga sa to me ya zo ne aka zana wannan hadisi bayan ya ce kuma littafin Allah ya ishe mu hmm. me yasa kuma aka zana zana hadisi daga baya wannan tambaya kenan eh, eh mun gode wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗanwa from Japan ya kawo very interesting questions. Ina ce bayan Allah guda biyu kun ji tambayoyin da na bari Sheikh ah, ah, Yahya Ibrahim Masusuka na Katsina State, Nigeria, ya ba da response shi first, ya amsa na shi tambaya sa'an nan Sheikh Asadu Sunna kuma ya biyo. A ah, bismillah Sheikh Yahya. Yawwa, amsa da zan bashi akan da ya ce wa Abi'ullah wa Abi'ur Rasula, fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا cewa Allah ce idan kun jayayya kan wani abu to ku maida shi zuwa ga Allah da manzo da kuma jagororin ku sai ce fa in tanaza'atun fi shay'in idan kun yi jayayya kan wani abu to duhu ila Allah war rasuli ku maido shi ga Allah da manzon shi to anan in aka ce a maido shi zuwa ga Allah da manzo zaka iya cewa to idan manzon Allah ya rusufa ina za a maida hukuncin to ai annabi da ya mutu ya bar gado da ya rasu ya koma ga Allah sai ya bar mana gadon alkur'ani yake summa awrasana alkitaba allazi nasnafaina min ibadina sai muka gadar da alkur'ani ga sauran bayi to idan kun yi jayayya ina za a mai da abin wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi jayayya kan shi to ku mai da shi zuwa ga Allah a koma alkur'ani sannan kalma ar-rasul da aka ce wa adi lahi wa adi'ur rasul fa in tanaza'tum fi shan farudduhu ila allahi war rasuli bai zama hadisi har abada domin ar-rasul mutum ne wanda zai miƙe dan aiki ya tashi ya gaba ya je ya dawo baya shi yasa aka ce ya ayyuhar rasulu la mai allazina yusari'una fil kufri bai yiwa ka zo fasarawa ka ce ya kai hadisi kada ka kaware su bata ma rai kuma Allah ce ya ayyuhar rusulu kulu min at yi wa amalu salihah ya ku manzanni ku ci mai kyau ku yi aikin kwarai bai yiwa ka fasara ka ce ya ayyuhar rasulu ya ko hadisai ku na tsayi ba ku ci abinci mai kyau kuma Allah ce Allahu yasdafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shi ke zaɓe daga cikin mala'iku da kuma daga cikin mutane ya mai su a matsayin manzanni bai yiwa ka ce Allah na mai da mala'iku da mutane su zama hadisai saboda haka ar-rasulu manzo ne da za a ce miƙe ya miƙe zauna zauna shi yasa da aka tashi aikawa a kira annabi Yusuf sai Allah ce falan ma ja a rasulu qalar ji ila rabbika bai yiwa ka ce hadisi a ka aika ya je ya kira Yusuf saboda haka ar rasulu dan aike shi yasa Allah ya gaya wa annabi Muhammad yake in alaika illa al balag ba wani abu da ke kanka sai isarwa kawai don haka wa ma alar rasuli illa al balagul mubin ba abin da ke kan manzo sai dai ya isar da sako kawai da haka annabi muhammad mun yi imani kan abun da Allah ya kawo masa ya karantar da al'umma bai rage ba bai kara ba kuma ya ban mana gadon alkur'ani kuma mun yi imani da alkur'ani mun tabbata ranar tashi alkiyama Allah ba zai bincika ya ce duk wanda ya bi kur'ani ya kai wuta wanda ya bi buhari da muslim kuma ya ce aljanna ba tunda lahira Allah shi zai hukuncin mai qur'ani masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi to shek asadi sunna bismillah sheikh asar sunna to ina ce mun lusa Sheikh asar sunna za mu yi kokari mu kawo shi back ascp ya zo ya ansa a question na kuna sauraron mu akan kibla fm suna na fuad umar a to saura muna kamar da na fada da zu saura muna kamar na ce about 7 minutes to go mu wrap up wannan round mun kare mun zo da part 2 Uh, mun sake muku details kan kiblafm.com sai ta ku visit wannan website ya su uh, muka sake muku details na ku zo ku kawo naku tambayi yanzu haka su ma debating domin akwai so many topics da bayan Allah suke so su make point uh, cikin kan wannan maganganun na ma saboda karancin lokaci Sheikh Asadu Sunna ina ce bismillah a ba wannan dan kuma bayani bismillah shi dan uwa da ya tambaya na hasbuna kitabullahi duk da ban ji amsar da shi dan uwa ma na ya ya bayar assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah so ma bayani Sheikh da Sunna bismillah to ina ce um, network issue ya suma kuma side ne Sheikh suna Sunna uh, saura muna kamar 7 minutes mun wrap up Sheikh Asad Sunna to mun losing shi bari mu zo da caller na mu duba wa yake zuwa ya mika ma tambaya in dai shek ah, yahya ne shi ya bada bayani salamu alaikum kola sala salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to sunan ka kuma daga na kake kira wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana abdulaziz umar daga agres niger ah, abdulaziz umar daga niger to bismillah mutan duniya ana sauraron kakan kibla fm ni ka tambaya tambaya ta eh Eh, wajen Malam Yahaya masussuka ne. To, bismillah, ali ga tambayan. Ina so Malam ya fassara mina eh, aya na farko na suratul mujadala. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله يسمع Inna Allah الله سميع basir. ina so malamin min bayani akan wannan akan menene manzo Allah da wannan matan suke suke Shi shine nike so malamin ma shek yi ina ce ka ji tambayan shi ko na ji shi aya ba shi bayani sha yi gaba ma ita za ta fassara mai ita za ta fassara kanta wannan ayar tana ƙara tabbatar da cewa annabi bai yanke hukunci sai Allah ya ba shi umarni ce, kada sami Allahu hakika Allah ya ji qaulan lati Luka zancen matan nan da take yi maka jayayya kai annabi Muhammad wa tashtaki ila Allah zauji ha cikin lamarin mijinta to mijin nata Allah zai gaya mana me ya faru tsakanin su gaba wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara zuwa ga Allah dan haka ashe idan ka zo ka gaya wa Annabi Muhammad to sai Allah ya gaya mashi kul sai kaza sannan shi din ya faɗi hmm. wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin muhawarar da kuke yi inna Allah basir Allah mai ji ne kuma yana ganin duk abin da kuke to me abin da ya faru sai Allah ce allazina yazharuna min nisaihim thumma ya wallazina allazina yazharuna minkum min nisaihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa la'i waladnahum saboda haka matat shi mijin ya ce ma matai in na kara kula ki kamar na kula ta shine zihari to shi kuma sai Allah ya ce to tun da yake haka to ba zai koma mata ba sai in ya yi azumi guda sittin saboda haka a musulunci mutum bai kwatanta matar shi da lashi. duk sadda ka nuna matarka ka nuna cewa da in kula ki gari in kula uwata to wannan ya nuna sai ka yi azumi sittin in ka gaza yi kuma fa idda amu sittin miskina shi yasa a wurin aka ce ma hunna ummahatihim su da uwayensu bane wannan ne gaskiyar magana mun gode Allah ya saka kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar muna tare ah, insha Allah sai ka asali sunna bismillah a ah, magana da shi dan kuma yana neman karin bayani akan hadisin azuna kitabul sai da sayyidina Umar ya faɗa idan ya koma zai ga a cikin Bukhari ya zo a hadisi na 4432 da 32 da kuma har wani a cikin Bukhari wato a hadisi na dubu da sittin da tara duka wa'annan guraren da al'imamul bukhari ya kawo shi ya kawo shi babu mardin nabi sallallahu alaihi wasallama ne wa fatihi babu rashin lafiyar annabi da kuma rasuwar da ya lokacin da aka ce a kawo abin rubutu wato faƙala ba a duhun sashin wasu mutane suka ce ina rasulullahi kada ga naba ulwadu ai annabi rashin lafiya fa ya yi tsanani a kan shi sai sai na umar ya ce wa inda kuma alƙur'anu hasbuna kitabun layi da ya ce wa inda kuma alƙur'anu hasbuna kitabun layi ai ba yana nufin ba ne a yi watsi da annabi sannan a ya halatta a faɗa abu ɗaya ana nufin abu guda biyu da haka duk inda Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani ya amfani da lafazi ɗaya to biyun ma ya shiga ciki wannan usulubi ne na littafin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da annabi adamu ya ci itaciya a aljanna su biyu ne jami'in da mutum biyu ya dinga magana wa kullu ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haythu shi'tum maragada wa la taqaraba su biyu ne hadhihi shajara fatakuna su biyu ne min al-jannah فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا أبيتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إليه sai Allah ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin ba alaihi sai da ce fataba alaihi ma ba saboda in an yi amfani da domirin ɗaya wakilci din ya halatta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a can haka yake wa qulna ya adamu inna hadha aduwwan laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa har yanzu inda yake fa akala min asubi fa badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa Alayhi ma min warqil janna sai ce wa ata adamu rabbahu fagawa sai ce sun majtaba rabbuhu fataba alaihi bai ce fataba alaihi ma ba dan ya nuna maka a ya halatta kai amfani da wakilin daya yana wakiltar abubuwa ne guda biyu wallahu a'lam sannan ban sani ba malam fuad a maganar da shi dan uwa malam ya haya kawo dazo a ne kun bai eh na'am wani magana shaik magana sakin mu an hukum bainahum bima anzalallahu annabi ai zai hukunci da abin da Allah ya saukar ai na sha ba da amsa cewa ita ma din tana daga cikin ruhamatu al asma'ul mawsula duk wanda ya san larabci yake da ido a larabci ya san suna daga cikin abin da ake ce musu mubahamatu abu ne wanda baka isa ka ce abu kaza ake nufi da shi ba da haka da Allah ya ce bima anzalallahu wa hukum bainahum bima anzalallahu ya faɗa masa bima anzala Allah din nan ya ce wa an anzala Allah alayka alkitaba wal hikmata kullu bima anzala Allah din wannan shi mun gode Sheikh Asad Sunna Allah ya saka da alhairi to yanzu zamu doki final column last column mun wrap up wannan part 1 debate mun zo muku da part 2 between Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka da kuma Sheikh Musa Yusuf mai lakabi asadu sunna to za mu zo da wannan final calling nan salamu alaikum caller wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to san da sunan sunanka kuma daga naki kira eh, <laughs> kuna magana da ɗalibin ku Ahmadu Yahya daga nan Algeria brother Ahmadu Yahya daga Algeria to ana sauraron kakan Kibla FM bismillah na farko muna ba ku gaisuwa da wannan kokarin da kuka muna da dukkan maluma da suke ba mu karatu game da addininmu na musulunci. Masha Allah, Tambaya ta zuwa ga da Ashek Ahdi Sunna in kuma suna ba haka bane ina neman afuwa ga malamin Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta ita ce eh, idan alkiyama ta tsayu Allah subhanahu wa ta'ala zai yi muna hukunci da alkur'ani ne ko kuma a'a akwai eh, littattafan da zai haɗa muna ya muna hukunci sannan kuma idan zai muna hukunci waɗannan littattafan guda nawa ne gare mu waɗanda za mu a yi muna hukunci a ranar kiyama domin saboda kowane musulmi yana bukata abin da za a tambaye shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya hmm. kiyaye wannan abin. Hmm. To muna neman Eh, littattafan da za a yi mana hukunci da kuma adadinsu da mu kiyaye. Mm. To, mun gode eh, da kira danwa daga Algeria. Allah ya saka. Salamu alaikum. To, masha Allah ya zo da tambayan shi ya mika zuwa ga Sheikh Asadu Sunna wai ya ba shi bayani. To, a gabanin Sheikh Asadu Sunna ya bada bayani. Uh, Kibra FM website mu za ku samu uh, wannan file sannan kuma mun sake muku details uh, about the uh, part 2 uh, shirin da za mu zo da wayan bayan Allah guda biyun ga su kamuna more knowledge akwai ilimi da dama cikin maganarsu za mu komo da su uh, insha Allah su zo su kara muna fahimta wannan topic akwai su da dama inda suke sun su shiga domin karancin lokaci ne ina ce amma zuwa gaba za mu sake very soon shi za ku ce ku check kan website mu kiblafm.com kun samu wannan details na da na ce last caller na akwai wani kuma daya kuma labi shi sa shek asadi sunna bismillah a ba don wannan bayani a wannan tambaya da ya cewa da wani littafi Allah subhanahu wa ta'ala zai yi magana zai tambayi mutane ranar alkiyama to na farko ina so a ɗanyi haƙuri ita kanta kalmar alkitabu tana da ma'ana da dama a cikin ƙur'ani wanda su da dama daga cikin su babban matsalar da suke samu shine fassara kalma duk inda ta zo mai iri ɗaya da ma'ana iri ɗaya Allah ya faɗa alkitabu da ma'anoni kamar haka a cikin ƙur'ani ya faɗa alkitabu da ma'anar lauhil mahfuz ya ce wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين شين يفعل يأتي وما من دابة في الأرض ولا طائر يسور بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء sannan akan faɗi kalman alkitabu da ma'anan alhisabu shi ne Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi ai yaji inda yace wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tulaqi tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma ma ta ta'malun sannan akan ce alkitab da ma'anan al'iddatu iddar mace idan ta cika Allah ya faɗa ya ce hatta ya buluga kitabu ajala sannan akan ce alkitabu da ma'anan al'amalu aikin da ɗan adam yake yi Allah ya ce kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin sannan ya ce inna kitabal abrar lafi illiyin sannan akan ce alkitabu da ma'anan alwaktu lokaci Allah ya ce faɗi za qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa da wa ala junubikum fa idza ma'anantum faqimu as sai fi inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta shi ne yace wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala sannan aka ce an kitabu al-qur'an kitabun doki matsaya to sun maqutila abin da ya sa na koro wannan amsar da ya tambaya ne nake so in bashi Allah ya ce akan an ce alkitabu ana nufin attaura ko injila ko duka guda biyu shi ne za mu ji Allah yana cewa ya ahal kitabi sannan akan ce alkitabu da ma'anin abin da Allah ya farlanta wal mawsanatu min nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sannan wannan yana ciki dan haka maganar da ya faɗa yace wai Allah zai tambayi mutane akan wani littafi ne Allah zai tambayi mutane akan littafin da ya aiko da shi sannan sai ya tambayi mutane akan ɗan saƙon da ya aiko musu shine Allah ya ce fala nas'alanna alladhina usila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina babu ko batuwa mafi girma a wajen ɗan adam a duniya ko irin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa yake la manna Allahu ala al-mu'minina ya yi hmm. yayi ma imani alherin da ba za su iya biya ba a yaushe yace duk ba a safi da rasulan min ya tilo alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba kuma da za a tambaye mutum akan Qur'ani za a tambaye mutum akan bayanin da Annabi akan wannan littafin nan Allah ya sa mu dace amin masha Allah kuna sauraron Kibla FM ga na ce muna da last caller nan akwai wani ɗanwa ɗaya da ke labe za mu ba shi dama 30 seconds ya mika nashi tambaya ya so mu ba su mu ba wan gabayin Allah 11 minute su ba mu closing remarks su until mu komo back to debate for the part 2 a akan wannan critical wato topics kola ka kuma daga na ke kira salamu alaikum okay wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana alhaji wannan call from finland brother alhaji daga finland to alhaji yeah. one to ana yeah, kakan kibla fm a ah, bismillah ok okay na farko ne na gode mai she she fuwa da program da ka halakan ga to mm. Allah yi ma albarka to ni kwashi na na zo ga ce asar sunna um mm-hmm. kwashi na ne ba kafin ya kun shi ba a fara zana hadisai nan mhm. bayan rasul ya rasu ba 100 years ba wani hadis da ake use sannan ka za a haife ya san shi ba sai buhari so a ce kafin ya girme fara zana hadisai nan ya kai an munta da mai a ce mai mun kara na another 30 years ce that is when he is mature to start writing hadith to start going for hadith so kuna jina kuna saurare ne ana jija bismillah So, a shek asadu shek asadu a bari ya gama ya so a yi bayani kola shek asadu suna yana son ka soma tambayan bai ji ta farkon ba bitimilla. ok na ce kamar eh, before bayan rasul ya rasul over 100 years sannan ka za ka haifi sheik buhari don shi kafin shi ne ya girma ya zo ya fara zana hadisi a cikin ba a na 30 years sannan ya ya bari da ya fi ran 30 years sannan fara neman hadisai zana hadisai ba cikin mun ba shi a ran a kai yanzu that duration ya zama kamar 130 years so are you going to tell me that all those people who are doing Islam who are practicing Islam before this time what were they using are they using any Buhari or any one other one they are all they all going to Quran kowa na zuwa da Qur'ani ne da abin da suka sani Bushi, this is where the point lies ka gani bushi, na'am shaik asadi suna wato ah, kwara a takaice shaik wai ah, gabanin ah, wato buhari wannan bawan allah nan wai an samu musulmai me suke amfani da shi domin yana gwada kaman zamanin da suka zo before su buharin da ba wannan littattafan da ya zo da su na hadisan sai sa yana ga kaman ne suke amfani da shi before buhari tambayar ke nan na fahimce ka dan wa to masha Allah Alhaji wa daga Finland mun gode da kira mun gode assalamu alaikum masha Allah Sheikh Asadu Sunna a doki wani minti daya ba shi bayani lokacin mu ta kai ya so mu ko zuwa ma amsar da na faɗa malam hadisin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. hadisin a uktubuli abisha da annabi yace ku rubuta ma wani tun annabi yana da rai ana rubutawa abu ah. yana rubutu tun annabi yana da rai daban da kuma a zo a yi masa babi babi daban mm. daga su al-Imam al-Bukhari da su Maliku sun zo ne suka tattare a guri ko suka fitar da shi a wannan tsarin ba wai babu hadisan bane suka kirkire su a'a daga ɗaliban annabi sahabbai sai ɗaliban ɗaliban sahabbai ɗin, su kuma maliku suna mataki na uku ne ko ba hmm. komai kamar yadda shi ya faɗa maliku an haife shi jira ɗari wato annabi bai kai shekara ɗari ba da barin duniya kai ka san wanda yake wancan lokacin da kai da yanzu kusancin ku da annabi da shi ba ma ɗi ba ne. Hmm. ci Block FM. Wannan shi ne. Masha Allah. Sheikh Asadu Sunna, uh, officially Sheikh Musa Yusuf lakabi Asadu Sunna na Kaduna State, Nigeria, da kuma Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka na Katsina State, Nigeria. Su suka zo suka tattaru a kan Kibla FM suka kawo muna karatuttuka masu tsada wato bayanatin da yake Um, suna da very expensive kuma yanzu suka soma fa yanzu suka soma akwai so much more da za su komo a kan kibla fm su zo su engage na sai yanzu za su je su tattara wannan hujjojin nan in su sake dawowa su zo da su su zo su kafa gwada kaban maganarsu da suke fadan gaskiyan guda gudan kenan in ji sheik yahya wai akwai soma shi da yake so ya fada sheik asadu sunna kuma wai shi kuma akwai ababa da dama da ya kamata ya walwali mun sake dawowa da su akan kibla fm amma gabanin haka za mu ba su one minute each su yi closing remarks su ya so mun sake dawowa da su mu zo mu engage further mun soma wata uh, sheik ibrahim uh, sheik yahya ibrahim masu suka bismillah minti daya a yi closing remarks bismillah sheik yawa minti daya alhamdulillahi kamar yadda ah, wannan mai tambaya na karshe wanda shi ne ya kare a wurin shi ya ce wani littafi da a tambayi mutum wani littafin ba Allah ya faɗi littafin da za a tambayi mutum ranar alƙiyama wa innahu la zikrun laka wa li qaumika wa sawfa tus'alun shi qur'ani shine ka kuma shine na mutanenka saboda haka wasau fa tusalun da sanu za a tambaye ku alqur'ani za a tambaye ku na ɗaya nan, na biyu kuma ya tabayi adadin littattafan da za a yi addinin da su don ya san kowanne shi dai qur'ani yana da adadi an san iyakashi shi qur'ani guda ɗaya ne sannan kuma an san surorin shi an san ayoyin shi to ana so a san hadisin kuma wani ingantaccen tunda ya yarda akwai mai inganci akwai mara inganci guda nawa ne ingantaccen dan kowa ya aiki da su kuma littafin shi mana na addinin guda nawa ne dan kada ka je lahira a tambaye ka wani kuma baka san shi ba kuma nawa ne bangare ne daga ciki za a yi aiki da su amma batta duka kawai kowanne wani ne za a tambaye ka lahira to bai ba wancan mutumin amsa ba To, masha Allah, lokaci da ta kai uh, Yahya Ibrahim Mafisuka, maganan ka na karshe kenan ku. don na ce ka doki minti daya ka yi maganan ka. Eh magana na na karshe kenan adadin littattafan ake so a san ko nawa ne dan kowa ya aiki da soje aljanna kaka ji lahira a tambaye ka baka san wani littafi ba. Sannan sai adadin hadisan su ma hadisi nawa ne kamar da Qur'ani an san shi sura 114 da goma sha hudu to shi kuma hadisin guda nawa ne a aje marasa inganci tunda an ce akwai mai kyau akwai mara kyau to mai kyan guda nawa ne. To. Kuma sannan nawa ne bangare za mu ɗauka na bangaren ahlus sunna ko na bangaren dariqa ko na shi'a ina za mu ɗauka. Na'am. To, uh, ina ce wannan karshe magana na karshe da zaka ga masu sauraron mu kan ke shikenan ko dai akwai wani magana da kake so ka gaya ma mutanen da suka saurara wannan shiri. Eh akwai magana guda ɗaya da nake so in faɗi. Eh wannan ne ta doki minti kamar yadda Allah ya ce eh, minti ɗaya ya ishe ne. Kamar yadda Allah ya ce <coughs> Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi Hudallil lil muttaqin. saboda haka littafin da aka kira shi shiriya ne babu hukunta cikin shi ɗazu ya yi bayani ya ce to shi ma buhari larai ba ne to shi kaɗai ne larai ba ko ko duka sauran littattafan su ma larai ba ne wannan shi ne kawai na ƙarshe na. to mun gode maka a sheik yahya ibrahim masusuka to yanzu za mu ba sheik a musa yusuf asadu sunna shi kuma one minute ya yi closing remarks shi maganar shi na karshe bismillah Sheikh asad sunna to kamar yadda ya faɗa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa abin da za a yi tambaya kan shi sai kawo maganan Qur'ani haka Allah ya faɗi cewa za a tambayi mutum akan annabi dan ya ce sun malatus alunna yawma idin anin na'im dukkan musulmi ne ya san babu ni'ima mafi girma a wajen shi kamar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan magana ta biyu da yace na faɗa ban faɗa ba ni ban ce wai a littafin al'imamu al-bukhari ba a abin da na ce duk abin da ya tabbata daga gurin annabi kamar yadda ya kawo ayin qur'ani idu ya kula da sahibi ya ce sahabin annaba ne hadisi ya zo ya ce abubakar ne wannan bayanin cewa abubakar ne shi ma Na ne ba fihi babu wani kokonto a cikin shi duk musulman duniya sun san cewa sahibi shi ne abubakar wanda shi kuma wannan abin shi ne ya ƙi yadda da shi sannan a wajen su malam haya idan aka lura in fa mutum zai shiga musulunci babu wata kalma da aka ajiye cewa ga abin da zai faɗa domin ya kawo ya ayu annabi idan ja yi, mu'minati ka? ala mata ake magana to su maza maza ya zaka yi da su idan maza ne suka zo sannan dama ai sun riga sun yi imani maganar mu ba ake yi ba maganar shiga musulunci ba sannan maganar da ka faɗa tun da muka fara na ce lafazin da ka kawo na cewa alƙatul wal maqtul hum fin nari na ce ki wannan hum din kama annabi ƙarya bai faɗe ta ba tsarin ka ne bai cikin magana annabi kuma aka gama baka tabbatar da ita ba sannan abu na ƙarshe da zan kira zuwa ga musulmi shine idan aka lura fa sun fa annabin da mutanen nan suka yadda da shi suke bauta ma Allah da sunan wai suna girmama shi to annabi ne da kwata-kwata bai da tarihi a gurinsu. a ina aka haife shi ina ya taso suwaye iyayen nashi me matan shi me ƴaƴan shi shi an san nashi iyayen da nashi matan da nashi kowa da kowa amma annabin da Allah ya turo da littafin da ya fi kowane littafi shi ba a san kowa nashi ba wannan shine Allah ya tsare mu Allah kuma ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa to sheik uh, asad sunna da kuma sheik uh, yahya shi kuma Ibrahim masu suka ina muku sallaba na musulunci na ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa to alhamdulillah alhamdulillah mun samu mun ci amfanin bayan Allah guda biyun ga sun kawo muna bayanat uh, very interesting ina ce wanda kuka saulara wannan shiri akan kibla fm kun je ku yi naku research ku gane inda maganan take inda gaskiyan take da yake both sides wai suke rike da suke rike da gaskiyan guda ya ce wai ai wurge da hadisi a kama alkur'ani kawai wancan kuma ya ce a'a a kama alkur'ani da hadisan to sun kawo nasu hujjoji sun kafa amma akwai sauran a bayanatin da suke da shi za mu sake dawowa da su a kan kibla fm ya so mu zo mu ci sauran amfanin karatun da za su kawo muna kibla fm muna da website shine www.kiblafm.com a kan wannan website kun samu copy na wannan shiri sa'annan kuma akwai programs da dama da za ku ku saulara ku logon kan kiblafm.com sa'annan kuma muna baku update kuma kan wannan website na akwai so much more wannan an zuwa aka soma yanzu aka soma domin wayan gabayin Allah guda biyu a sun san abin da suke ciki mallamai ne da yake suna yawan karance-karance suna yawan kuma bincika da sauransu suna bincike a social manya-manyan littattafai shi yasa in sun sake dawowa trust me za ku ji wasu Um, za ku ji wasu bayanati sabuwan da ba ku taba ji ba da yake yanzu suka soma za su shiga deep domin yanzu ya kamata wato part 1 nan an bude kofan yanzu za shiga cikin wannan gumbi na ilimin da kansa a ciro muku a hujjojin isa a kibla fm za mu zo muku the more of this uh, debate on uh, this uh, station insha Allah sa'annan kuma mun ba ku all the uh, updates of our, our programs until our next presentation kuma gobe insha Allah akwai another debate Sheikh Asadu Sunna ya sake dawowa shi da Sheikh Faruk sun zo su yi round 2 wani topic da suka suma last uh, weekend shi ta gobe kan Kibla FM same time until our next presentation sunana Fuad Umar na ma dukanku sallama na mutane janna na ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh